Akwai wuya a yi maganar yankin difa ba a yi maganar turaren wuta ba ganin kasancewarsa wani muhimmin abu da ke gyara jikin mace yaya ake haɗa wannan turaren wuta kuma yaya ake kasuwancinsa. Dalilin haka ne muka yi hira da Deluwa Abdu ɗan daura wadda ke sai da wannan turaren wuta ga abin da take cewa. Turaren wuta kan gaskiya a garin Gegime yana da daraja. Ko amarya aka yanzu turaren wuta shine kayan jeranta a ɗaki. Kuma turaren wutan nan yana da aminci tunda yana gyara mata da kyau. kamar ya ne ake hada wannan turaren wuta? Turaren wuta kala-kala ne, kowanne da haɗin shi. akwai haɗin da za a yi sai mutum ya yi sonti. Tatuwan da kuke haɗa shi da sauran nau'in kayayyakin da ake haɗa shi. Al'ut, gagab, sandal bangi, sandal rose, suntal, abba malam yallanja. Waɗannan duk kayan da ake haɗa shi ne ko? Wannan duk ice ne kala-kala wanda za a haɗa kawai. To a kayan haɗin shi akwai garin suntal, akwai musu, akwai jawi, akwai turare kuma kala-kala kowanne. Ko bayyana mana sunan turaren kala-kala da kuke da mishi. A ba rai daɗi, suntal, kafin-kafin, ɗan goma, lonkom, mikael, nada lolita kaka lulu kai turaren sunan shi ya yi yawa shi me yasa mata suke son shi wannan turare turare wannan in kayi wanka ka turara shi yana shiga jikinka ne sarai in ya shiga jikinka kamshin jikinka duk ko zuwa ka shiga kai kamshin jikinka zai huto ka wari shi yasa muke da bukatar shi a harakan turare wannan ha mun maida shi sana'a babba ma ba ta wasa ba yanzu ni kamshi ne muke ci muke sha muke sutura muke komi ni da iyali na da shi kuna aika shi wurare daban-daban ina aika shi a Kano nike saro shi amma ina aika shi har da Chadi da Kano duka muke saro shi kuma muna aika shi ko ina da ko ina ana sayen shi mazajen mu sun bar mu muna sana'a shi muna zuwa muna nemowa muna kawowa kan gaskiya muna murna bisa kasa gare shi muna jin daɗi sarai wannan sana'a ta turaren dalilin ta da ina da ina kuka je ni ban ta yi kasashen waje ba amma turare na ya je da na wutan da na jiki duka ana saya a wuri na ne da concentrate ana saya duka akwai wani turare shi kuma bullet wannan kawai ka bar magana shi yanda ake bukatan shi yayi yawa turaren mata ne mata suna son shi kuma maza ma in suka shiga ɗaki suna jin daɗin shi sarai turaren nan in dai ka san ana da awan nan asumkin nan kana iya sa shi tun da wuri ka ɗage ɗakin in ka ɗage shikenan wannan hayakin in ya huta to kamshin yana nan laƙi a ɗaki a ni kam ina kira da kowace mace ta yi kokari ta nema ma kanta yancin da za ta yi sana'a ita kanta